ونستغفره ونعوذ من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم اما بعد يبلغ المسلمون السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وأنا مجدد أولي سألنا المدرسة الشريفين دا صلاتي من منزعنا صلى الله عليه وسلم في دمار لكم إن شاء الله تعالى ومن فاتي مسكين كتاب رياض الصالحين لا الإمام النووي رحمه الله تعالى باب تشهد كتابا بيت باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصاد على القليل من المأكول والمشروب والملبوس وغيرها من حضور النفس وترك الشهوات وطبعا لنا بيان أكام فرلا يوا جيو يوا فلما يقول وخشونة العيش لكما كوش من أيوا ونأيوا كتظن تتنى لكوشي صلى الله عليه وسلم يعكي كوشر المرأة والاقتصار على القليل من المهدود والمشهود والمجوس لكما تكيتوا أكل كبار دقى أبنتي دقى أبنشا لتفاجئ معنى الله تفاتا دقى كباسكا ترى ثم يقولون كمان يقولون ما سيكا يقولون ما سيكا يقولون za ka ci abinci ba da fahimta maka ba amma ba lalle ne ka tara abinci sun kai kana sha biyar ishirin a gaban ka ka ci wannan ka ya kushi wancan da sauransu ba wa ka da kuma waɗansu ke na kungiyar da ke ma'ana ka saka yi abin hawan ka ba lalle ne ka da su sun kai biyar sun kai kana hawan su ba gidajen zama a cikin da kawo da ba na haya ba ne cikin sai ka sai kama da gidajen gari to tun da yi wata abubuwa ba su da na rayuwar duniya waɗanda za su iya ɗauke mana hankali don iya yawan abin da suke da shi iya yadda zuciyar na za su ratayi da wannan abubuwa su shagartu da su kawo kuma ina damuwa da wannan abubuwa na rayuwar duniya iya nisan ka daga Allah subhanahu wa ta'ala ba a da cikin zuciya da ka ya cuta kai ko a kan kaza na bukata kawai na rayuwarka to za ka zama kana lokacin da za ka makale wa Allah subhanahu wa ta'ala kai ta masa ibada kana fata ko kai da gare shi kana kaunarsa kana tsoron Allah wasa yace wa kana min qawli nafsi wa tarki shahawa kuma su daga cikin abubuwa da jin daɗin rayuwar duniya wanda zai ke bukatar yake so ke kwaɗayi da kuma babin da yake bayani akan barin sha'awa akwai da abin da aka yi babin da muka da kafin shiga wannan babin yana magana da akan zuhu da farin mutunci da rashin damuwa da duniya ko sai ga wannan kuma yana magana a kan wani mai yunwa da kaushin rayuwa da takaituwa kan kaɗan daga abinci da abin sha da tufafi da sauransu wanda mutum ba zai ce ayyuka ne ko sanu duka ɗin da yi duka suna kira zuwa a kan duniya amma akwai ɗan bambanci bambanci shi ne wancan hadisi da karanta yawancin su suna ma kuma da ke kawai zuwa ina da baki daya amma yawancin kuma da za mu karanta a wannan bayan za ku sanar da su cewa kuna koyar da ke da a za ku iya cin rayuwar duniya amma kada ka dogara da kita ka sokan kuma kawai himmar ta baki ta zuwa da neman kuma imamu nawa ya kuma kuma ta za mu ga cewa ya damu da wannan bangaren sosai da cikin littafin da salihai a wancan babin da muka ranta muka ranta hadisai zai yi har talatin da hudu a wannan babin da muka ranta hadisai zai yi har talatin da daya masu gudun baki da talatin da biyar ko duka suna bayani ne kan farkon su da kawai cewa dina da sauransu wannan ya nuna cewa rayuwarsa irin su da kaushin rayuwa da yi a rayuwarsa ta yi tafi a cikin littafinsa don imamu a imamu nan wani da cikin malamai tarihi sosai masu ta kashe shi za mu yi mamban manta da wani rayuwar duniya ya rufa kawai a kan ilimi ne karatu da karantarwa sannan yan tsawon da cewa duniya ba ya ɗaura da kowai su ya zo na da dimashi akwai wata kafin gona a dimashi da ta shahara da agogo wato dimashi wanda ya samu komai a ciki da riba da mangoro da lemu da komai da kuma to al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala bai taɓa yarda ya ci kayan wannan wurin ko da kasuwa da kawo ya san cewa daga ruwa ne mashi aka fito da wannan kayan baya ce don mai ne shi a tunaninsa galibin kayan da ke cikin wakafi ne ga malayu da kuma yi da saboda haka baya son abin da yake a kuma kuma a cikin saka bakin ba ya shiga cikinsa bai taɓa karɓar cutar da gurin kowa ba ba ya karɓar cuta in ya karba ta da yau da mahaifinsa ko mahaifinsa mahaifinsa ya ce duka bashi abinci mahaifin kuma yana bayan sauran abubuwa mahaifinsa tana bayan tufafin sawa mahaifinsa na bashi abinci ma'aikacin gwamnati ne yana koyarwa a makarantar babu hadi a nan da ma'ana ana biya ana biyan kudin wata amma shi yana koyarwa amma ba ya karɓar kudin wata sai ya barci an an an tara shi shekara guda sai ya zuwa su da ya ajiye a maktaba ta karatun ɗaliban ilimi ko kuma ya sayi wani gida da sun yashi wata da ce yi wannan rayuwa sun ba sun ya yi da suke a cikin littafin ya kuma wannan ba da ayoyi da ƙwari da girma ba mu mamu ta'ala Allah mai wakil sarki na cewa fa khalafa min ba'dihim khalqun أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا Allah ta yi kusa kina cewa sai wani su ba ta gani suka mai gudu suka zo min rasuwa mutanen ce su wata amma mun yi bai kawo cikin wannan ayoyin ba amma an wani kawo wasu surar mai an ambaci tarihin mutanen sun ci an dawo Allah subhanahu wa ta'ala واذكر في كتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا هكذا هو في واذكر في كتاب موسى انه كان wa وكان رسولا نبيا حسب أبن في واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا حسب أبن في واذكر في الكتاب إدريس إنه كان قديما نبيا أبن حديث وأن أن أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن حملنا مع نوح الله شبعا كان أرى أن أتمنى لك وأن أن يفعل ya dora musu nauyin sada sako to bayan wannan tarihin ne Allah yake cewa fa khalaqa min ba'di khalqu sai aka samu wasu ba a gari da suka yi gurbin su da suka zo daga bayan su khalaqa khalqu khalqun a haka larabci na aka ta fara su maka khalqun bi sukunin a ana nufin wa'anda suka zo daga baya amma ba mutane ke ba idan da sukunu ke lafi a gane ko amma idan da kwasa a cikin bakin haka ce ba a hana kamar da ake cewa asala uswale da kuma asala magabata da waɗanda suka zo daga baya da ta kula ana nan da waɗanda suka zo daga baya a mutanen kirki saboda haka bambancin kawai kuma ne da fasa kamar da wani ke a larabci an ba wani alkawari da alkhairi da ni'ima sai a ce an masa wa wa'adin zanzan idan kuma aka masa alkawari da kuma ana ce ne wa'i sai a ce masa wa'i shi a dan kara yawon kawa sai zama wa'i ce to ana ana yana cewa ba fara kan ba a yin kalmomi sai wa'an suka ta gari duka zai gurin su suka zo daga bayan su suka yi a ba mu salata na farko suka salwantar da sama na farko suka salwantar da sama yaya ake salwantar da sama abu da na ba a wajen mawa abu ya ce wanda suka salwantar da sallah a nan ana nufin yahudawa suka bar sallah a kida sun suka kama suka محمد بن كعب القرظي shi kuma yake cewa ba ana nufin wanda al'umma ba nema amma don bar sallah ne suka san wata da sai suka kafarta shi yana da suna da suka cewa idan mutum ya bar sallah sun wuce bai yi ta ba shi ke da aka masa sai kuma ya sake musulunta haka samu irin su mafi musamman irin su umar ibn abdulaziz irin su abu mafi hausa wanda suka tafi cewa a ba su salata da a samu a waqtina sun jinkirta sallah daga lokacin ta to su kuma ba ganin cewa idan mutum ya jinkirta sallah daga lokacin ta ya kafarta ya dai babban yake kuma zai ba. to ala ayi hal ibnu kathir manki yana cewa ashari yana cewa fa idza afa'uha fahum lima siwaha min alwajibati abiya duk al'ummar da suka sarwatar da sallah sawa'un ma sa yin ne sawa'un suna yin sa ba ba sawa'un suna yin sa kan lokaci amma ba sa cika rukunanta da wajibanta da hukumunta da siyarta da rasuwarta da abubuwa da suka dace to babu shakka wannan dan za su sama da waɗansu abubuwa na wajibai da suke cikin addinin musulunci wannan magana gaskiya ce wa aqimu salata wa aqimu salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar duk al'umma da ke tsayar da sallah daidai a kan lokacinta suna kan lokacinta to mu shakka za ta kiyaye amana za ta kiyaye gaskiya za ta kiyaye abubuwa da yawa kuma za su bar sharar biyu shi ba mutane suna sha'awar a kafa sharar musulunci kuma yana da kyau da cikin alamar imani amma ba kafa sharar musulunci ne ba ba yadda hannun mutum ne tsarin ne ba ba kula da mutum in ya zina ne ba ya zanto idan aka kafa addinin musulunci na farko abin da ya wajen ba a samu da nufi sallah da kuma da kuke saba raka wata da raka wata da raka wata abubuwa su yawa shi yasa wani ya ba kuma tara shi da Qur'ani da yake cewa alladina in makkannahum fil ard wa anda idan kuka tabbatar da su a gurin kasa sai su aqamu salata wa atu zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar farko abin da ya tabbata duk sakin da aka ce an kafa shari'ar musulunci farko a da ya bari ba a kan su shi ku tabbata su bar ma batun mutum mai sata da maganaci duk su bari mataki na farko su tabbatar cewa idan aka kira sallah Allahu akbar dole sharu alaihi duk mutumin da ba a sallah tabbata matsar musulmi ne a yi kirkar sa masa ta ya yi sallah to a hankali a hankali idan mutane suka karfi sallah ake aka fara tsaye da isa yawan ina ne to daga baya kuma sai a zo a tabbatar da sauran lokacin musulunci to ana mutane a bawa salata sun tabbatar da sallah a wancan ra'un sannan kuma suka bi son zuciyarsu suka bi suka da kusa a kan son duniya wato bai hayati duniya wa kuma an duniya bayan an bar wajibai farilai sai kuma aka ɗauki su akan duniya shan giya neman mata da sauransu mujahid yana cewa hum hadhihi al-umma يتراكبون تراكب الأنعام والحمر في الطرق لا يحرمون الله في السماء ولا يستحيون من الناس في الأرض وأنا كثير من شعور بلا أنا لكم لما أقولها waɗanda suke barbara a kan titi zahiri firara ba sa tsoron Allah a sama kuma ba sa kullum mutane a gaban ƙasa mujahid yana da sun tabi'ai a zamanin da ke magana dan da ya rayu a yau me zai gani in kana son da shari ni dai ba na son da shari ka je jami'a in kana son da yadda ake barbara a zahiri ka tabbata cewa maganar mujahid ya tabbata ka je na university ko ta university ka gari. ko ni sai iya zuwa hostel da daddare da gashi za ka masa da bibiyu kamar a shuka masa kuma da safe in ka je spam za ka ga da min za ka sun ka an gudu ba a da yawa wannan jami'a saboda haka wata ba sharawa ta bi sha'awar bukatar su wanda ya tabbata masu masu ku Allah ne kuma yaba ba cikin goro yawanci ku ba kana kallon TV ba ba su duniya ba to ba dai kun kin ina cewa da bijin kaza ba amma in za ka buɗe sai an wadannan tashoshin na duniya za ka tabbatar cewa ba abin da ba a yi na tasa ubangiji Allah subhanahu ta'ala ne to amma wata lata kun san wata da sallah wata ba wa shahawa kuma san bi son zakatan su فسوف يلقون غيا الله يسير لله وأنا متعلزا بالمود أثار الدنيا إلا من تاب وعمل وعمل صالحا فأتوا أن تتوبوا بك الإيمان بك أيك أيك لقائي فأولئك وأنتم يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا لم تشاء الجنة فبعد فبعد ذلك تشكر ويبع لأنه كل ما تشاء أنت أشاء فمن يريد يبي يعتبر النصيحة kowa ne kyau na gaskiya ya kara kowa ciki ba ya yi nadama lokacin su ce a sa wanda ya wuce to a tsaura da dubu kamla to ba tara da shafi a sanin ke baya. وقال تعالى كما قال سوى فخرج على قوله بسنته قال الذين يريدون الحياة الدنيا لا ليس لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين اوتوا العلم ويقول ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا ونلقاها كل الصابر ومن ثم يسمى بين اهل كارونا الله تعالى ذلك الامر في سوره القصص ان كارونا كان من قول موسى فضل عليه واتي لهم من الكنوز ما ان مفاتيحه للعلوم بالعصبه والقوه اذ قال له قوم ولا تقرأ ان الله لا يحب الفرحين sai ƙaruna ya kasance mutumin kirki ne mai ibada da tsoron Allah inda zai rika min musa ne da cewa a roƙon fasa Allah da yake ya san cewa addu'ar annabawa da wani ce a roƙon fasa Allah da wani kuɗi annabi ce ba kar a roƙon fasa Allah da zai barkar ibada kuma da a abin da zai kawo a roƙon masa Allah ya zama mai kuɗi da ya zama makullar shagunan ka kawai aka fara cikin akwati majiya ya yi daga sabayin da daga suka fasa daga wani akwatin ba akwatin makullai kawai an yi wani daga ganin ka kawai suka ce ya na yi sadaka duk da masu a ina ma za a wannan falala ya ce ba mai yawa da aka zo a kwaro kuma duk wani ɗan duniya na shi duk wani irin mota zai zauna a haɗin jiki duk wani irin mota ya a ka inda wani kuma yau a yi wani haɗin na mota ba ga sanar da kari ga yi kai ku sama da rasa amma babu babbar mota da su gura ba kwarai da kowa ko irin mota a duniya nan ba ba zai zama wannan digiri kaza wannan yau wannan ma'awi lallai shi wannan kamuna mai rago ne babba kuma irin wannan mutane ne ya ce mutumin kirki a gurin shi ne kuɗi idan sai kuɗi sai mutumin kirki duk iya da za ta yi gurin sai mutumin kirki idan kuma mana tare duk abin kirki da za ta yi wani mutane ne فإنه للمحاول العظيم لم يشهد أن ما هذا هو الله وقال الذين أوتوا العلم كشف ما لم يسمع ألف ونبيا سوسن جواب في وجهه sun su fara wani kawai da dina uku na alima masu ilimi malamai da cikin su saboda su na ba sun lafiya saboda galibi waɗanda suke karatun addini suke karanta ayoyin da Qur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to su suke yin ilimin wasu tsoron Allah kuma suke da malaka wannan galibi wani da wani an gane ko ina ma ya san da galibi ba da Allah amma ba haka ba idan kuma mutum ya fara ilimi sosai ilimi da ba da tsoron Allah da kuma da zuwa duniya ba to ilimin akwai nazari a ciki malamin suna cewa ne ba da ciki da wannan ba kuma ba wani idan mutum ya tara ilimi tsoron mutum ilimi amma ka zo da bi ko ba mu tsoro Allah ba mu cin amana akwai kanni akwai duk wata wata wata wata ya ya fanta to amma waɗanda suke karatu su suke tsoron Allah kuma su suke yawan lafiya wannan mutane suna jin magana ɗan duniya sai suka ce mai wurin su ya kai tsoron سواء الله سواء الله خير لمن آمن وعمل صالحا لا يرى أن أبو بكر أرد أن يسال دعوة من أبو بكر أجل ذلك an shi ne musu an sai ne ya fi kyau ga wanda ya imani kuma ya aikata ayyuka na kwarai ولا يلقاها إلا الصابرون أما وكما الإسلام وصلى على أمة فاتحة فاتحة كما جيت أنا بني بأخبار بها أخبار rashin haƙuri ne ke sa wanda ana da ba shi dukiyar ba yake da wanda ka kuma wannan ka katangar wuri da za ku baci ko ya kuma shi a hanyar rabarin ya baci amma idan mutum yana da haƙuri to da zai samu aljibar Allah subhanahu wa ta'ala da ni'imomi da ya tsara da wani abubuwan kiyama wa ba ta ala kuma cewa sun ma tus'alun na yau ma idin na ayin na ayin sun ma tus'alun na yau ma idin na ayin na ayin sannan lallai lallai za a yi tambayi a wannan ranar wace ranar ke da gobe kiyama ayin a kan dukkan ni'imomin duniya da Allah ya ni'imar lafiya ni'imar zaman lafiya ni'imar dukiya ni'imar yaya lallai ne ba da mai kowa me ne na kuma wannan aya da ba da muke ciki akwai hadisin da Allah sallallahu alaihi wasallam to shi afara da yake fassara wannan aya ibn kathir al-mara ibn kathir ash-shami ya dawo a cikin tafsirin wannan aya ya koyi wasu riwayoyi da yawa duk da cewa wasu suna da rauni amma akwai masu ƙarfi da suke karfafa sauran yake cewa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yunwa ta yunwa ba ku abinci a gida abin da ya shiga ya fita neman abinci da ya fito ya farko inda ya musa masallaci yana zuwa masallaci sai tarar da abokan da su dai shi ma a zaune ne ya bayan hana Allah ya nuna mai fito da shi ma a ba yanzu da ake shi suna ɗin ba su neman kewa can an zuwa sai ga wani da wata shi ma ya fito ya yi ka rufa masallaci ne ka yi wani yamma Allah kuka ce wani yamma kuma ba ya ce shi ke da kuta so ne sun fitar da wani abinci ku ga shugaban kasa zai yi wani talakawa da wani abinci ba za a iya fita da su suka nufi gidan wani sahabi abu abu suka jera da gora da dabino a ciki da kuma a ciki suka je wurin da suna zuwa bakari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya ita sallama har su matar ta tana nan a lafi a bakin cikin kofa a bayan kofa ba su sallama hannun duniya sun koma sai ta fito a guje ta kiro shi a manzo Allah ta koma yace ai na yi sallama ban ji amsa sai ta ce wallahi ya manzo Allah na yi sallama har su amma na shi da kara mana Allah don mu samu albarka a cikin gida ta fito da taruwa ta sun fada ta ce ai abun haifar ya fita ɗebo mana ruwaya can kuma ɗebo abu haifar yana zuwa ya zara ba da maza Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabban sa ya biyu a bakan da Umar sannan ya haura kan da yi fara ya kawo musu da dabino da sauransu sannan ya yi kaɗa ya kawo da su suna cikin ci suna cikin jin daɗi shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan ayaci thumma ya tus'alun na yau ma irin ali suna cikin jin daɗi da ne ba idan kuma dan shi ne thumma ya tus'alun na yau ma irin ali a wani fara ma kuma ba ta shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ni'ima da aka nuna gobe ya ba mu ga ga kishin ruwa kullum sun kuma mutuna nan mara a yi ɗauke da mutuna biyar a zo a yi a abokan da wasu yau sun samu rama to sai dai Allah shi da dinin gobe kiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce lalle za a tambaye ku ko cikin ne ni'imar ido ni'imar kudu ni'imar lafiya ni'imar karfi ni'imar komai da an tambaye ka ga hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam لا يزال قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعين عن عمره فيما أبلاه عن شبابه فيما أبلاه عن علمه فيما عمل به عن ماله من أين اكتسب هو فيما حقق دون المؤمنين دون سألتم بتصوير الله وقال تعالى سبحانه سوى من كان يريد العاجلة بالرسم جوكاوة duk wanda ya kasance yana a matsayin gaugawa na iya gaugawa duniya duniya gaugawa don abin da ke gani kira magana ba a to Allah ya nuna cewa abin gaugawa ko gaugawa za a rasa maka ne kawai shi kina sai a wuce ainihin ni'imar tana nan tana nan a can man kana yuridu al-ajila duk wanda ya kasance yana kwadayin gaugawa duniya أما التي عزلنا له فيها ما يشاء لمن يريد هنا قال الله عن سنة مريد عزلنا له لا وجد له تمام على لا ما هو باش الدنيا أما أقول أي ملابي كيف يقول كل أعضاء الدنيا لمن نشاء على تلك المشيطة كيف نجو لمن نريد على تلك الإرادة كنا نسمى الدنيا ما kafin a shi duniya sai an rata ya sa da bashi'a na irada to a kuma ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala kenan ba kowa ne ku samun duniya ba sannan kuma aka ba ku duniya ba kuma ba ba ce da ba aljanna lahu fiha ma nasha za mu gaggara ta a abin da yake kwabai na duniya amma mu abin da muka so ba duk duniya ba a abin da Allah yake so kawai ya ba da cikin duniya sai ba ta yi kuna kwaɗayin mota gida mata su san Allah ya baka mota kawai ta yi kuna kwaɗayin ya'ya ta ne ya baka mata kawai ba ya amma da ta rayuwar duniya ba a samu ba a samu ta cikakkiya sannan kai ne na duniya manomi ba duk wani mai kwaɗayin duniya ba na ake ba shi wuri na nan ya yana shi a duniya na ba da ta sa ta rayuwa saboda haka duk wani mai kuɗin duniya da mu gaggauta masa amma da kai guda biyu liman a mata da da kafa samun garawa mu bashi sannan kuma liman mu kuma sannan sai wanda muka kada ba thumma sannan ja'alna lahu jahannama mun kun da wata jahannama gobe ke amma sulaha mazmuman madhkura ne shi ne yana kasancewa a mazarki a banza mu a ban nisa misawa da rahmar Allah subhanahu wa ta'ala يوم ما يصنع هذا هو أكثر واحد من كان أصلا دنيا زرعة زرعة ما أما كل ما كان زرعة أشان نبيك يا نوعها من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها يوفي إليهم اعماله فيها وهم فيها لا يقصون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحلف فضاق ما عرفنا وضاق ما كان معهم dole ne kira su da rayuwar duniya da kawarta to Allah ya zama mu ka musu abin da suke nema a duniya amma gobe ya ba ku kuma so ta da hannu dukkan abubuwan da suke yi ne su ba su da mun da su lalace kwatan kwatan wannan akan hadisi da Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi da Imam Ahmad ya rawaito manzo Allah na cewa man kana fil akhirati lahu من كانت الآخرة همه جمع الله شمه وجعل دماغه القلب وأتته الدنيا وهي غاية ومن كانت الدنيا هي همه فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له duk mutumin da ya لا يأتي منه مصلحة to Allah ya yi taimaka masa dukkan amurka ba gida sannan Allah ya sanya wadata cikin zuciyarsa sannan duniyar da nuna wani ita ba ta zo masa ko ta zo ko ta ki amma duk mutumin da ya duniya ta baya da nabi to Allah zai taimaka masa amurka sannan kuma a tsora fakirci a fakirci a gojona sannan kuma duniyar ma ba zai same ta ba face abin da aka kaddara masa a cikin tun lokacin da cikin mahimmayin mahaifinsa saboda ka duniya ba a ba ta da shi Allah ya ba shi hadisi na farko a wannan bashi shi ne hadisi Aisha radiyallahu anha الإمام النووي يكتب وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما سمع آل محمد صلى الله عليه وسلم من قبل شعير يومين متسامعين حتى قبل متفق عليه وفي رواية ما شرع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة ينضعان البر ثلاث ليال تباعا حتى قبر وتحرمكم الحديث من بني عائشة رضي الله عنها من شايف من جمعتها اللي قامت الدار في جوعها ما شرع آل محمد صلى الله عليه وسلم من قبل الشعير آل النبي محمد صلى الله عليه وسلم واستمروا شيء دبراته يومين متتابعين حتى قرب لا نقبل أجري حالي الدنيا فنبتو الله آل آيات صلى الله عليه وسلم ba su taɓa kushi da gurasa ba burodi na kwana biyu a jirgin har ba Allah ya bar duniya ba tambaya kuma zuwa ne ala ya bar Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai ga zuwa ne ala ya bar Allah la mutane ne baya ya ya bi da ƴaƴan Ali bin Abi Talib da safan da kai kenan da kuma mata ne shi ta hada da mutanen gidan abbas da Akinu da ja'far mutanen banu abbas banu Abin muttalib da ke cikin sun hada da waɗannan dan guda biyu banu abbas a banu abbas banu abdul muttalib da bakwai kali wanda suke cin abinci a ƙarƙashin sa wanda kuke cin abinci a ƙarƙashin sa to da za ku Allah wa ala abin da za mu ke yi yin baya ba da wannan akwai kan tsakiya tsakanin mutum shiya da ba da ba wanda suke kin uwayen mummunai suke kin bayan mu da Allah sallallahu alaihi wasallam ana yawan zama Allah kuma akwai kasu kasu biyu abinci shi ne farko waɗanda aka haramta musu cin zakka an gane ko waɗanda ba sa karɓar sadaka su ne ba hashe ba da wani ta'amu da kwari su waɗannan yadda magana kuma suna ba baya a karɓar sadaka ba yana karɓar kyauta su ne hasbi hadin da ya tabbatar da haka sannan kuma rashin bai idan aka ce ala yawan Allah sallallahu alaihi wasallam ana nufin da banu lasin da banu abin mubarak da kuma dukkan mutanen gidansa har da matan da da kuma bayan samanin su zai rubuta ku kuma ya da wani suke tare da shan gida suke ci a gidan gidansa suke sha gidansa suke samun dukkan wasu kulawa gidansa kuma wannan hadisin ya bayyana mana karara cewa bayan nan Allah sallallahu alaihi wasallam suna da su ala ko ba domin su kuke suna nuna girma idan ba ta kamar ci abinci girma ba wane ce da na ana magana a kan ci a ci da hakoshi ma ce bi a tsarin muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma ga aya nan karara cikin alƙur'ani mai girma إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت شو أنا أهل البيت أنا أنا بعدين ما أفهم الله صلى الله عليه وسلم da dalilin idan ta koma ayoyi da suke baya wannan da wanda suke gaba wannan duka suna magana a kan wa a kan ba ta yi wasu Allah saurara su mu ɗauko mu ya ya ya ya ayyukan nabi قل لأزواجك إن كنتن ترمن الحياة الدنيا وزينتها فتعالون ووجهكن وتبعكن صراحا جميلا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات بكل أجر عظيما يا نساء النبي تعالى مسيحهما من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله أتى بالمعروف يا نساء النبي إذا يا نساء النبي من يأتي كن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين خمسة آية وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنط كنا لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتيها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا يا نساء النبي ما السنة أحد من النساء ليس سؤال مكان إذا تأكلون فلا تنضعن للقول فيقوم شيء في قلبي مرض وقوم الدار المعروفة وقرنا في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى وأخذنا الصلاة وآتينا الزكاة وأعطينا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويغفركم تطهيرا. لا تشكر رمضان واذكرنا بآياتنا Gama da bayan suna tabbatar cewa da mutane ba ta kunta Allah kuma su ne ba ayyukan ahlul bait to an ake ما سمع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير mutanen gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu taba kunshi da buri ko kurata yawmai mutatabi'ain kurana ku biyu a jiri ba hatta ko ba har sai da aka dauki ranar da Allah sun da shan ruwa wa wannan magana akwai sarkaki a ciki kuma ga hadisi yana nan cikin bukhari da muslim aka ce ma wannan da taba koshi da gora ta gidan mu kwanan da ta yi wani wani to gashi wata da ta baya cewa idan aka zo da wata ruwa da musulunci aka samu ba. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan ware wa iyali abinci shekara ba har kuma ta abinci shekara guda ina fata za ku fahimci sannan ya inganta cewa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haji ya tabo da dabbobin kuma a tsaye har wajen tsaye yayi mayar kasu yayi mayar kasu mayar kasu a madadin kansa a madadin iyalansa a madadin al'umma sa baki da ya mutu da yanka ma ya yanka wannan sittin da wani abu sai a da kwanu ya karba ya kara ta saura wanda ya tabbatar cewa ya dukiya tana da kyau manzara kuma kuma ya mallaki dukiya mun karanta a baya cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ake yakin ya yakin al-Muraysiya ghazwatu Bani Mustaliq aka kama bayan yawa ko kudin shi ba a cikin su aka kama da safiya matar mazala ta ba su to suna neman alfarma a yan kaka don ta ba a cikin rabar kuwa. za a yi mutai a ta ba su mutu da kansa ce ba ma wannan ba idan suna son su yi da haka zan yi zan yanta ki da kudina na sannan kuma a wuri wannan nuna cewa yana da kuɗi ko ba baya an ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tare da sahabbai masu kuɗi kuma wanda suke kansa matukar su sun ma yarda su ba da dukkan abubuwa da suke shi ba da bara sallallahu alaihi wasallam su su ba da yawa irin su abubakar irin su Umar irin su Uthman irin su da a su a bakar ba ki gidan bai shi mai ruwa da yaron da ce tsaratu na mummawa wasu da abin da ana da mutunsa umar ya gudu rabin dukiyarsa a lokacin da aka gasa za wata rannuna da ake zuwa da ita jesu jesu da masarari Osman da Affan ya zo da raƙuma ɗaya ne har ɗari a ce manzo Allah bai da samu dukiya ba ya samu dukiya bai sa zai koshi bai taɓa koshi ba kwana biyu a jirgin ba har yi ba duniya akwai da jima ne alaikum salam na da yake na don shi ne karanci da ko ma'ana da abin yi masu kamar ko shi shi ya ci yana wasa da kai saboda haka ce mu kuma mutane ne za a rufe fama da dubu da gidansa na malam shi ko da akwai abu wato ba su ba shi muhimmanci ba sun fi bai wa lahira muhimmanci ko da a wata kuma ba za a kuma ba su za ka mawa da su kun gajin ke nan za mu kuɗi kawai ke na domin da akwai ɗan da maza Allah yana a kan cikin shi kan sarki a kwaki yana kawo matsala domin hadisin ya kawo kan cewa ke na akwai amma ba ya ce don zuwa duk da kuma wata ta shi ya farko zai fara cewa da ba ta kan bayan ka baki daya bai taɓa shi ba dole ba duba a sai kai ne kai da cewa a jere ne amma akan samu abinci wani lokacin a ci ma a koshi lokacin kuma ba a samu an gane ko yi magana da wasu wani lokaci akan samu wani lokaci ba a samu sannan abu ya biyu shi kai su mun ala sallallahu alaihi wasallam ko da ya san da in ba ba za mu da kamar da ba ku ya ba bai wa mutane fifi ta mutane a kan kansa ya karsa shi lokaci wani lokaci da su da ta yi na uku manzo ala sallallahu alaihi wasallam ta nira da shi kuma bai kuɗi ba da jidda a kansa ba yana da shi a gidansa amma shi bai yarda ya ciye kushewa don gudu ya fi son ya samu ranar a can lahira a kan samu abin wata wata shi a nan duniya da shi abin hadisi hadisin umama a cikin sunan mutum wanda manzana kuma zan yake cewa wata rana a lokacin Allah ya bijiro masa da zai yana cikin da maka cewa kai wanda Allah an ka za a mayar masa da dukkan ruwa sun masa baki ɗaya za a mai da dukkan zuwa da wata kusa ba gidan zuwa kuma kama manyan yana sosai duka a mayar da su dinaya idan manzo Allah yana so Allah ya kinda ya hadisi ne kuma ba shi ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba a san haka أريد أن أجوع يوما وأشبع يوما لا تستطيع وشوة لا أقرأ وأجنبه سيدعي كلما شجعت شكرتك wa kullama ji'tu da bara'at ilayk a duk lokacin da na koyi san gode maka a kuma duk lokacin da na ji mutuwa ta ta kuma akwai amfanin ta sai in gudu zuwa gare ka in kaskantar da kin zuwa gare ka yana da cikin amfanin talauci wallahi mutumin da bai shiga cikin kayan kakari kan ba zai iya tuna da ubangijin ta har ma ya koma kan shi amma idan da yi bayan ya yi ilimi يقول لك دينا an gane ko saboda haka wani yana da cikin amfanin social life da kuma talauci yake musamman alaihi bukari da musulun suka rubuta wasu riwaya wasu riwaya ما تبع آل محمد صلى الله عليه وسلم أمره كلمة المدينة المفعلة الجردي wato ana yin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko shi da ainihin abinci da alkama ba tun lokacin da zama zuwa dina ba salata da yayin kiba a ranar uku a jere masa kudu ba karewar duniya wannan hadisi ba mu fara da shi kitabu al-Qur'an babu ba kan da Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahabi ya kullu haka da cikin kitabu al-Qa babu ko makarin da gina da mafa'al dole salata da yayin babu ko magana an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahabi muslim ya kada hadisi farko farko kitabu al-Qur'an da kuma kitabu al-Qa وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم taimake mu kan gida idan an yi wata mace mace da shi cikin masu imani da zai yi da ƙarfi da imani shi har zuwa kuma zuwa kuma shi Thank you. wannan sabon kana da kyau idan Allah ya taimake ka ka zanto kana da imani iya wato to ya za a yi ka ci da wannan imanin har zuwa wato dan ba a kan da imanin mutum har sai ya mutu al'aqatu bil qawafi hadith Abdullah bin Rasul ya nuna cewa shi ne biya rayuwarsa da cikin biyayya amma yana da kuma tsakanin ba. da shiga aljanna da wuce firashi ɗaya ba kawai sai ya mutu shiga wuta saboda da mutum zai yi ya tabbatar cewa ya kiyaye ibadarsa akwai abubuwa da yawa da ba zai yi mamace so da ba akwai wani ne da sun da imani da ba da mutum gari mutum ya saboda kuma Allah la muqalliba qulub thabbit qalbi ala dinik ya mai jujjuwa ka ta tabbatar da zuciya ta kan dininka dan mutum yana tambaya a wurin Allah kuma Allah to insha Allah ba ana da kuma da wasa shi kan kuma ba Allah kuma wannan ita ce addu'a ta cikin zuriya sannan na biyu mutum ya razanci ayyuka na alkhairi waɗanda za su ka ƙara masa imani da ba su kuma zuma sun yi imani cewa imani na ƙaruwa yana rabuwa yana ƙaruwa da ayyukan alkhairi yana kuma rabuwa da ayyukan asha الذين إذا ذكر الله وجدت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا أي أكثر إيمانا إيمانا سورة على سورة هذه الأربعة إيمانا لا ذكر صلى الجماعة إلى الأربعة إيمانا يبنى أكثر كبير إلى الأربعة إيمانا بعد ذلك العبد السيسوي سورة الأربعة إيمانا دون أن يكون أكثر من تجارة على الجيوب تذيك يوم إيمانا a wajen su da wajen abokan hulɗa da duka a cikin imani masu sa aiki a kai idan kai da imani mutum da suke kwallo ko sai yi mai amma da yi da karatu a cikin sun gama cikin ɗan kasuwa kullum ne na kuɗi kawai ma babu shakka imani kan zai rabu shi ko da wannan shi na ta kai sai mutum ya kiyaye su sha ma zai ma imani sa ma ma'a. a cikin da ake shiga ce na wani da ya ɗan da na ɗan magana da ya ɗan da ثم تمشي ولكن هذا هو أقوم على ما حديثكم ibn taymiya bai aure ba ibn taymiya bai kai zuwa bai aure ba annabi nawawi bai aure ba akwai malamai da ke har da ke kuma manyan malamai duniya kuma shahararru da duk kuma akan ilimi da hidimar ilimi da al'umma bai ba su sun aure ba to shi wannan ya zama mana sunna ne an koyar da su na

saboda a a a a suna ƙin aure kana dama wannan a yake yi ma gudu ba to sai kuma mu dawo ce to wadancan malaman sun yi laifin mu. sun yi laifin ke da a a kuli ne halayen su halayen da wani sun kuma dan da dan da ke da su yi ba ni da ne da duk da su da muke cin amfani su da duk fadin duniyar musulmi da ba su sami su ba an da imamu nawawi ya ce da mutum da ta da yara ya zama mutum da ba su wannan yawon salihin ba a wani samun duniya da za ka jira su sami shi da wani samun da kawo yi ba da ta ce da su su saboda haka na farko ba a kiyar su a halayen su dole a sunan mawa a kuma su sannan na biyu da malamai suna da wannan wanda malamai suna da wani wallahu ta'ala a'a

أو مشركة والثانية لا ينكحها إلا ثاني وقل ما ذلك عن المؤمنين والأمور لا تزال لا تزوج لا تتعلم عن كثير من الله الزاني لا ينكح إلا ثانية أو مشركة ده ممكن تكتب على أنك حق ولا شيء نقوي تفهم شيء مبنى شيء بايع أولين باتين مبنى شيء إلى إلى إلا ثانية أو مشركة ثم رجلها والزاني إذا كان ناسيا لا يلقي لا يلقي إلا ثانية أو مشركة والزانية لا والزانية لا يلقيها إلا ثانية أو مشركة إذا كان ناسيا صابت أو يفاتي مشركي ثم مجنسي domin duk mawakon zuwa rayuwa zai mutu da cewa mabanta da mata da yawa mazurata kuma suna da kuma kuma to wannan kuma kuma kuma kuma kuma kuma saboda haka ba a yi ba saboda haka ba a fassara alƙur'ani da larabci sai ta koma da fassara na rabata mazurata suna cewa الزاني لا ينكح لا ينكح إلا الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة mazinaci baya na sai da mazinaci Allah ko mazinaci wannan haka so ne mazinaci da wani zina da mazinaci ya yanzu mazinaci ya ma ba ta zina ba ta zira mazinaci ɗanarsa to wannan kuma an haramta ina fata Allah ya ko Allah ta'ala dole ya هذه da zai aure ko إذا هل yi na إذا هل yawa idan har ya zo ya duba idan والذين لا يدعون الله إلا آخر ولا يقتلون الناس التي حرم الله إلا بالحق ذلك الجزاء ولا يظلمون ومن يفعل ذلك يوم القيامة بمن يولى عن الله زي ما إليك zai tafi da kuskurarsa to za ka ce inna man taba wa amana wa amila amalan ba na cikin sai yin tuba ne ma da yi su na sharri a baya wasu ba sai a juya masa su su kuma aiki ta ya samu na rasu sai za a mata ba matsala ce ba ba rahmatullah da barakatuh yace shin malam yana da kyau ga ladan ya dinga rera kiran sallah a cikin jama'a mutum na farko a yawa mutum da yi yawa ba ni kuna da kan samu da ba eh, mutum da yi yana kama da rashin lafiya kuma muna tare da shi dan gwani yana da kwanciyar ba musulmi su tashi da addu'a Allah ya ba lafiya suna fama da rashin lafiya da tsanani sosai an yawa da shi wani da Allah ya fata wani da Allah ya ba shi lafiya. Dan kuma dan kuma kuma ubangiji Allah ya wata ala ya dora musu wata rasifa haka wanda kina jin ma an yi bayanin kwanan baya ana wani dan wani na tare shi kuma an yi gobara da shi ko a lura da shi ko wanda muna karantawa muna karantawa muna karantawa yadda ake taimaka fi su gudu shi dan wani da yi wani abu sami shi yana da kyau kwarar da suke mu tsaya tare da shi ɗan bisa kai yan uwa a wasu masalatar sun taimaka sosai da wasu abubuwa da su muna fasa don mai tari a wannan zama ma muna iya rukuri mai karfi sosai duk wani mai tari ya taimaka fi sabi da layi a ɗan tsara wani abu da ya ɗan rage masa damar abin da suke ci da tufafi da abinci da gidan rafa da komai ba to wannan ya za a yi rayuwa saboda muna fata Allah ya sanya wani abu kafara ya gare su kuma Allah ya zama da arziki mafi alkai eh, na alfahu da sallallahu alaihi wa masu taimako a bayan fi sabilillah